Fatima mai zogale. Alhamdulillah na ji daɗi kuma na gode ma Allah. Wace irin ɗaukaka ta samu bayan rara ya yi miki wannan waka? Kai gaskiya alhamdulillah ban san iyakan dubun jama'an da ke nema na suna min murna ba. A takaice menene takaitaccen tarihin Gaskiya na tashi dai mama na da baba na su taɓa haifuwa ba sai kaina. A jihar Kaduna wani ƙauye da ake ce ma Akilbu. Yaushe kika fara sayar da zogale? an fara sai da tsogale da yanzu ne muna zaman wata ɗaya kenan yaya cinikin zogale kasance bayan sabuwar waka da rarayi kai alhamdulillah rabbil alamin mun samu alkhairi alhamdulillah muna godiya ga uwa musulmi an ce rarara ya baki tallafi bayan sabuwar waka da ya yi miki ya gaskiyar al'amarin yake eh to gaskiya alhamdulillah wanda ya maka waka zai iya maka komai alhamdulillah kina da sha'awar shiga harkar waka da ake cewa kin fara aiki a kamfanin ya gaskiya magana take kai gaskiya wannan magana ba haka bane wace irin sako za ki bayar da al'umma da sauran al'umma wanda suke yi miki son barka da sauran abubuwa kasancewar da rana ya miki waka a daidai wannan lokaci cewa wakar ta tashi kuma al'umma da dama suna sauraron ta me za ki cewa al'umma gaskiya alhamdulillahi na gode ma Allah kuma na zo Kano na ga tarba ta arziki alhamdulillahi suna yi na duka Allah saka musu da alkhairi Allah mai da su gida lafiya DCL Hausa Hausa Hausa